من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haɗuwa a darasin na tafsiri a wannan masallacin alamin islamic foundation a yau muna ranar 22 ga watan ramadana shekara 439 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 7 ga watan 6 2018 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya kuma kare mu daga dukkan sharri ɗan uwanmu da suke bukatan addu'a da mu da su Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muke gudu Allah ya ba mu kariya daga gare shi Allah muke rauka ya wanzar da lafiya a cikin kasar mu wayanda suke nufi mu da sharri na mutane ko aljanu Allah ya shiga tsakanin mu da su masoyan mu kuma na kowane bangare Allah ya nuna musu alkhairi Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya raya da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin zakatan mu ya sa mu zama masoyan shi a duniya a kabarin mu a lahira Allah ya bashi cetonmu ya haɗa mu da shi a cikin firdausul a'la Allah ya saukar mana da damina mai albarka ɗan uwar da suke taimakawa game da taimakon da muke nema na marayu Allah ya saka musu da alkhairi wasu sun yi sadaka don kanunan su wasu kuma don iyayensu akan Allah ya isar da ladan ga iyayensu Allah ya isar musu da ladan su kuma Allah ya koro wanda zai yi musu wannan aikin kafin tambaya akwai taimako da muka saba yi zuwa gidan yari mun yi nemi taimako na marayu kuma alhamdulillah ƴan uwa sun kawo Allah ya saka da alkhairi sai dai akwai wasu taimako da ƴan uwa suke kawo da sunan marayu amma kayan in ka gani ba na marayu bane manya-manya riguna ne haka wanda babba ne zai sa idan muka samu canjin sa a kayan da ba na marayu ba sai mu canza ya zama na marayu wanda kuma kanana ne na marayu sai a sa musu a ciki Allah ya saka da alkhairi Um, wannan kofar abu ne take na taimakon gidan yari wanda kowace shekara kamar da aka saba muna zuwa dab da za a rufe tafsiri yanzu ma wannan kofar abu ne kuma duk wanda ya kawo ya ayyana wannan taimakon na gidan yari ne muna da tambayoyi kamar haka daga ciki wato wasu ne mutane sun kai su biyar sun rasa sallar juma'a da suka ce za su haɗu su yi sallar azahar sai aka ce musu ai ba a yin jami ranar juma'a saboda haka sai suka yi sallar su ɗaiɗaiku wannan in wanda ya faɗa muku in malami ne ya koma makaranta an kuma ba malami ba ne ya kame bakinsa babu laihi akan cewa za a yi jam'i ranar juma'a ga waɗanda ba su samu sallar juma'a ba babu haramci babu karhanci tunda uzuri ne hana su zuwa juma'a amma masu son kai ne kin zuwa juma'a wannan suna cikin hatsari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutum bai je juma'a ba har sau uku ba tare da uzuri ba to Allah zai yi rufi akan zuciyarsa qaba Allahu ala qalbi a wani lafazin ma ya zo da ana rubuta shi cikin munafikai wannan kuma neman addu'a suke akwai yayansu babba wanda yana neman haihuwa Allah bai bashi suna roƙa masa Allah Allah ya bashi zuri'a tsayi ba. wannan kuma ina shaidawa malam cewa ina son shi da shi da Dr. Muhammad Abubakar kuma ya nemi a yi sa aiki da shawarar da shi da kore bayar na taimakawa marayu Na dokar shawara ya bayar cewa idan da musulmai kowa zai cire naira goma goma muna da motsin mutum miliyan ɗari a miliyan biyu ko zuwa uku ina ka cire naira goma goma za a samu kusan miliyan talatin wanda zai taimakawa marayu da muke da su a ya yi wannan shawara to amma yadda za a yi abin ya shiga hanya da kuma a tsaya a kai wannan shi ne babban aikin muna fatan Allah ya kawo mana wannan lokacin matsayin mijin da baya da lokacin matarsa sai danne danne waya ba daidai ba ne, ka sama iyalinka lokaci dama yana daga cikin abin da yake bata rayuwar aure waya ko kwamfuta miji ya shigo ma'aikaci ne ko malami ne yana browsing kakar kakar kakar ita kuma ta shirya ta zo tana jiranka tana kallonka har ta yi bacci yau haka gobe haka sai ta ji cewa ashe kwamfutar ma wata kishiya ce a gida ko kuma wanda yake waya wal aswa min kulli zalika wanda yake shatin da wata ga matashi a gefensa kuma yana canjin lafazi da matar wani ko wata a waje wannan ba daidai ba ne a samu iyali lokaci in ka samu wa kanka lokaci ka samu lokaci na wani bincikenka wani abu muhimmi musamman in malami ne wani lokacin ba da sonsa yake ba shi kansa yana so ya huta amma kuma ga wani abu a gaban shi dole ya bincike akan wannan mas'ala ya samu mafita akan wannan qadiyya ko kuma wani wanda an ba shi aiki ana so ya gabatar da wannan abin gobe a office kaga akwai bukatan ai injazin wannan abin akan lokaci wannan kuma yana da wata cuta yana bukatan addu'a yace wajen shekara goma sha bakwai yana fama da wannan cutar Allah ya yi masa wannan kuma ana magana akan yawan zuwa makabarta da mata suke yi musamman ranar juma'a gaskiya ana so a bude wata zari'a ce ta fitina yadda mata suka zunduma cikin zuwa makabarta da kwalliya da menene kuma za a zo a shiga ana shiga da gawa suna kamar za su yi karo maimakon su yi giba da hanya a shiga menene ma bukatar ku je makabartar to inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu zawwaratil qubur Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyartar kaburbura saboda haka yi hatara ba a bukatar mace ta je makabarta saboda ga rauninta ga kuma irin abin da suke wanda ya saba wa shari'a in bukata kike na addu'a mamacin ki duk inda kike yin addu'a Allah zai isar masa wannan fitintunun yasa gaskiya akwai bukatar dakatar da mata ziyartar kaburbura saboda abin da suka farar kamar yadda Aisha take cewa da manzon Allah ya ga abin da mata suka fara da ya hana su zuwa masallaci wanda da masallaci ya ba su izini amma yadda suka canza wajen suturan su masallacin da annabi ya ba da izini ma da ya gani Aisha tace da zai hana me kake tsammani da makabarta kuma wannan shi yace mai tsaro ne mai gadi ne a asibiti to in wani ya zo sai ya ce eh, ne ya hada shi da Allah akan ya bar shi ya shiga sai ya ga girman Allah din kuma ya bar mutum ya shiga to ya sabi Allah ko ko daidai ne eto eh ya dangana ga irin wurin da ka bari mutumin ya shiga idan aikinka ne ka hana a shiga to in ka bari an shiga ka yi laifi idan kuma ana bin layi ne aka ce duk wanda ya bi layi ya shiga wanda bai bi layi ba kare ya shiga sai wani ya zo ya roƙe ka sai ka ce ba kai zai roƙa ba ya roƙe waɗanda suke layi domin su ne da suke da haƙƙi sun riga shi zuwa in su suka ce sun yafe masa ya shiga shi kenan sai ka bar shi ya shiga amma ba haka ba don mutum ka san shi ka danne mutane su shiga a nan ka shiga haƙƙinsa wani bangaren ma wato waɗanda suka zo lece sai su biya wani kuɗi sai a shigar da su wanda ya zo da wuri yana gani sai a cire ko kuma inda ake ɗaukan lamba wani zai zo ya yanki nomba don akwai bukatar sai je ya zagaye ya dawo sai kaga wani security zai cire nombobin ya rike wanda suka zo da wuri sai a ba su na baya baya wanda ya zo a baya din sai a biya wani abu sai a bashi nomban da wuri zai samun shiga wannan duka hanyoyi ne da basu dace ba haramun ne in kuɗi ka karba a kai kuɗin da ka karba haramun ne gululi ne wannan kuma shi ma'aikaci ne wasu sun yi wani abinsu na wato lalata suka zo suka ce ya zubar da cikin in ka zubar ka tarayya da su cikin sabon Allah da kada ka yadda ka zubar da ciki wannan kuma ya rubuta da larabci yana bukatan addu'a a wajen yan uwan musulmai gaba ɗaya. wannan kuma da larabci shi mai rubuta menene bambanci tsakanin almasihu isa da almasihu dajjal almasihu isa ɗan maryam annabi ne cikin annabawan Allah kuma shi masihul khairi ne bambanci shine kadai masihul khairi ne da masihul sharri iyakar a takaice magana kenan don maganganu akan me yasa aka ce almasihu suna da yawa amma a takaice annabi isa almasihu na alkhairi ne shi in ya taba ya shafa mara lafiya zai samu waraka ya shafi mai ciwon ido zai samu lafiyan ido kaga masihul khairi ne masihul dajjal kuma shi in ya taba ka sai ka kada ciwo ma ko ka kafirce in Allah bai kiyaye ba wasu suka ce sun kira su masihu ne saboda wato yawon da suke a doron ƙasa maganganu ne masu yawa amma al-muhim dai masihul khairi ne da masihul sharri wannan kuma yace annabi yace at min ash-shaytan kuma mutane suna gajiya ko yunwa yake kawo shi wato at-tasawub yin hamma mutum ya bude bakin sa ha hadisi ya nuna cewa daga shaydan ne amma mutane shi a ganin sa ba daga shaydan bane kenan tunda yace yunwa ne ko bacci ne yake kawowa na'am abinda hadisi ya nuna hadisan sun zo da lafazi daban-daban ba ba shi hamman ne kawai kai tsaye shedan yake kawowa ba a shedan yana dariya idan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku yayi hamma yayi ha zai ta shaytan min shedani zai masa dariya idan yayi ha din ka bude baki kuma aka ce a hamma yake yakan canza mutum sifa mutum gashi na siffarsa tana da kyau amma ya bude baki ya haɗin nan sai kaga ya ɗan yi muni ko shi ɗan kuma yana son irin wannan yana dariya wannan ɗaya kenan sannan kuma yawanci hamma abin da ke kawowa malaman masana bincike akan hamma suke nuna cewa abin da yake kawo shi wato rashin jituwa ne na ababai guda biyu a jikinka akwai kasala wanda kai kuma kana so ka danne wannan kasalar ko akwai yunwa kana so ka danne wannan yunwar to su biyu ne in suka suna abin nan sai ka ga hamma ya zo kuma yawanci hamma yana zuwa dalilin kasala ko abu mai kama da haka sannan abu na ƙarshe a ciki kuma hamma idan mutum yana yi yana jan iska ne zuwa bakinsa ta baki zuwa cikinsa to shedan yana amfani da wannan har ya shiga kuma malamai suka ce hanci ne Allah ya shi don shekan abu yana filtering din iskan da kake sheka in kana shekan iska ta hanci ana tace iskan kafin ya je cikinka to amma lokacin da kake hamma in ka shiga iskan ka ja ta baki babu abin da yake tace datti daga iskan da yake shigowa sai datti ya shigo maka ta baki kaga nan ma matsala za ta faru sannan kuma akwai gurwaya da nuna wa shaidan kansa din yana shiga ta bakin mutum saboda haka idan mutum zai yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutum zai hamma wato yayi kokari ya danne ya mai da hamma idan ya ki dannuwa to ya rufe bakinsa da cikin tafin hannunsa na dama ko da bayan hannunsa na hagu kaga wannan duk akwai ilimi a ciki hannun dama ana amfani da shi ga abubuwa masu kyawu ko shi yasa aka ce rufe da hannun dama wato cikin hannun dama amma hannun hagu kuma yawanci ana amfani da shi ga ababai mara dadi mara tsafta mara kyawu sai aka ce ka rufe da bayan hannun hagu musamman kuma a shekan ya fi wasa da mutum a cikin sallah a wajen hamma mutum yi kokari ya danne hammansa in ya zo kuma eh, shi ne akasin atishawa ne atishawa yana kara mutum nishaɗi. har masu bincike suka ce hamma mutum kusan yana yi sau kusan sau biyar a kowane yini har adadin mutum ya rayu shekara kaza zai yi hamma adadi kaza da sauransu ka san masu bincike wani zai zo na yi binciken hamma kawai me yake kawo shi me amfaninsa me illarsa haka atishawa Allah samu gane wannan shine a takaice tambayin akwai guda a takarda daya wata yar tura tana cewa akwai ɗanta yaro karami wanda yake bai wuce shekara uku ba yana tana bukatan addu'a Allah ya sa ya zama malami na sunna sannan kuma tana neman addu'a akwai yaruwarta uwarta da ba ta kula da sallah kuma tana su bleaching tana su attachment tana su a cuci maza sai tana bukatan addu'a ga wannan ‘yar uwarta. To Allah ya sa a dace. Ina muke? Muna cikin suratul ahzabi za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in tubudu shay'an aw tukhuhu fa inna Allah kana ala kulli shay'in shahida haka ne kana bi kulli shay'in alim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الله ما دوكاكين سلكي يتي in tubudu shay'an idan kuka bayyana wani abu ya ko muminai akan harsunan ku kuka furta kuka yi magana aw ko kuma kuka boye wannan abin a cikin zukatanku ba ku fitar da shi ba fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima Allah madaukaki ya kasance shi masani ne ga dukkan komai babu da abin da yake buya gare shi a cikin abin da kuke aikatawa kamar yadda yake cewa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah madaukaki yana san yana sane da maha'inciyar idanuwa sannan kuma abin da kira zake boyewa duk Allah yana sane da su na'am لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا wannan ayar kuma kamar da masu rawaito a tafsiri na ko kuma dalilin saukar aya suke rawaitowa ta sauka ne wato bayan a sauka da ayar hijabi cewa kada mutane su shiga gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam bal gidajen wasu mutane ma wanda ba tare da an ba su izini ba to sai anan iyaye da ‘yan uwa da ‘ya'ya da makusanta sai suka fara magana suka ce to ya rasulullah ta yaya za mu yi magana da waɗannan makusanta namu tunda an hana mu shiga sai da izini in a za a yi tambaya ya zama yawmin wara'in hijab to yanzu gashi wannan hukunci ya sauka ya za mu yi irin wannan dangantaka da muke tare wato ciki sai Allah da ya ce ya saukar da wannan yana cewa la junaha alaihinna babu laihi akan su su mata Allah ya mutu rangwame fi aba'ihinna wajen shigan ubannin su zuwa gare su mahaifi zai iya shiga wajen Esa ba tare da ta ɗauki hijabi ba su zauna su yi hira kamar yadda ake tun kafin a aurar da ita idan aka yi magana uba to uban uba ya shiga ciki yayan uba ko kanin uba duk sun shiga ciki shi yasa ayar bata kawo su a fayyace dukan su ba wala abna'ihinna hakan na babu laihi mata ƴaƴansu suna iya shiga wajen su mace danta zai shiga wajenta saba'un wannan ma'aurin shine ya haife shi ko kuma dai daga baya ne ya auro tumar wannan yara mace ta haifi ƴaƴa a gidan wani miji sai kuma yanzu tana gidan wani miji babu laifi ƴaƴanta suna iya zuwa shigo wajenta tunda ƴaƴanta ne ita ta haife su sun zama muharramai babu haramci na wato arife nan arife nan tare da su sannan kuma wala ikhwanihinna hakan nan babu laifi a wajen ƴan uwa yayu ko kanne maza su shigo wajen wato yayinsu ko ƴan uwansu kannensu mata kanne na mace za su shiga wajenta haka yayunta za su shiga wajenta inda suka yi sallama aka ce su shigo za su shiga su din ma fa da izini ne na'am kamar yadda ayar wai idza balagha al-atfalu minkum al ulama falyasta'dinu kama sa'adana alladhina min qablihim mun mun kabana shari'a ta kasa izini kashi kashi akwai izini na wa'inda ma muharraman sai su nemi izini kafin su shiga wannan in mutum ya zo daga waje kar ya shiga ya tada mutum a halin da ba a so sai mace ta daura zaninta ta rufe kanta sai wannan maharami ya shiga ko kuma wanda ba a yadda ya shiga ba in ana so shi ba maharami ba zai shiga to matar ta yi suturta dukkan jikinta sannan kuma kare to akwai alkalwa wato kaɗaita wala ikhwanihin haka ƴan uwansu babu laifi suna iya shiga gare su sannan wala abna'i ikhwanihinna ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu din su ma kamar uwaye suke alkhala kenan ko wato inna ko in ce baba za su iya shiga wajen nan matan ba tare da sun sa wani shamaki ba a tsakaninsu abna'i ikhwanihin ayyan ƴaƴan uwa wala abna'i akhawatihin na ko kuma ƴaƴan ƴan uwansu mata su ma za su iya shiga wato wajen nan mata ba tare da an sa shamaki ba in suka yi sallama suka nemi izinin shiga Allah madaukake ce na'am wala nisa'ihinna ko kuma mace kun ƴan uwansu mata ƴan uwansu suna iya shiga wajen su ko suna gida ɗaya ne a zaman kishiyoyi ko suna gida ɗaya ne a zaman matan ƴan uwa ko a zaman kawaye ko dai wani iri mace za ta yi shigowa wajen mace ‘yar uwarta su zauna su kaɗaita babu haramci a wannan sai dai abin da ya faru na ƙarshe na bacin ɗabi'a yadda mata an suka ɗaita ana tsoron kar su yi wani abin da ba a so irin wanda muka yi magana to a wannan bai halatta ba namiji kar ya ce a ah, mace ce ta zo wajen matarsa ya kyale ya yi sake ya yi nisa a ya san wace irin mace ce matar kirki ce mai mutunci ce mai addini ba fasika ba ce fajira wannan sai ya kyale su ya tafiyansa amma idan matar yana shakun halinta ya bincika wace ce me ya kawo ta akwai wanda suke da tallan fasikanci na madugo ko akwai mazaje da suke kuka sun fita sun dawo sun tadda su suna madugo kaga irin wannan ba abin da za a yi sake bane ba za ka ci ai mace ce yar uwarta ba Allah ya kiyaye sai sa Allah ta wala ni nisa'ina anan mata za su iya shigowa wajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka sauran matan mu'mini matan in wasu na iya shigowa wajen su wala ma malakat aymanuhunna hakan nan babu laihi wajen shiga ba za su yi hijabi ba ga mace ku da hannayen suka mallaka ku su kenan mace tana da kuyanga za ta iya shiga wajenta ko kuyanga mai gidanta za ta iya shiga wato wajenta wattaqina Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah cikin wannan umarni da aka baku da hanin da aka yi muku dinnan ko matan annabi da kuma sauran matan musulmai su ma duk wannan umarni wato ya shafe su inna Allah lalle Allah madaukaki kana ya kasance ala kulli shay'in shahida shi mai shaida ne ga dukkan komai muttali'un ala kulli khafaya yana mai tsinkayan dukkan abin da yake boye ba abin da yake boya gare shi subhanahu wata'ala na'am inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا Allah maɗaukakin sarki ce, inna Allaha wa mala'ikatahu lalle shi Allah maɗaukakin sarki wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi masa salati wa sallimu taslima ku yi masa sallama sallama mai aminci wannan aya ita ce ayar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi dan gatan Allah Allah da kansa yana salati gare shi inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah madaukaki da mala'ikunsa yusalluna suna salati ala nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki yana salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam domin salati annabi Allah ga annabi Allah ya yi masa yabo ya yi masa kirari ya ɗaukaka darajarsa a fil mala'il a'la wannan ne salati na Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma salaci mala'iku su kuma suna nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato gafara da nema masa ɗaukaka a wajen Allah mutane da aljanu kuma suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna roƙon Allah ya ƙara wa annabi daraja ya ƙara wa annabi ɗaukaka wannan shi ne salatin sauran mutane ga annabi sallallahu alaihi wasallam to salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisai suka jeru an tambayi annabi sahabbai ba su san salati ba sai da Allah ya saukar da ayar salati abinda suka sani shine sallama suna zuwa suna yin sallama suna assalamu alaika ya rasulullah ko assalamu alaika ya nabiyallah suna masa sallama sai Allah ya saukar da ayar salati su da ya saukar da wannan aya ta salati sahabbai abin ya daure musu kai ba san yadda za su yi salatin ba to me abin yi sahabbai kuma ba su da shishigi ba sa aikata abu sai sun tambayi ya annabi zai ce ba sa kirkira daga kansu su masu bi ne masu kwaikwayo ne ba masu kirkira ba ne kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani kada ku wuce gaba ga Allah da manzansa to sai hadisai in muka ci zamu karanta suna da yawa amma dai zamu tabo wani bangare ma la yudraku kulluhu la yutraku kullu abinda ba za a same shi duka ba za a bar shi duka ba amma a baya na yi muna tsokaci cewa idan mutum yana so ya ga sigogin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da hanyoyinsu ya duba wannan littafi wani kitab ne mustaqil wanda Shamsuddin Muhammad bin Abubakar ibn al-Qayyim rahimahullah ya rubuta jala'ul afham fi fadli salati was ala muhammadin khairil bariya wannan littafin yayi magana akan salate ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin shi ga hadisai manya-manya daga Bukhari da Muslim kabin ujira radiyallahu anhu ya rawaito yace lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lokacin da wannan aya ta sauka qulna sai mu sahabbai muka ce ya Kada kad alimna salama alayka fa kayfa salatu alayka mun iya mu maka sallama amma ya kuma za mu yi maka salati bala sai annabi ya ce qulu ku mun san annabi bayya magana sai da wahayi ka'ab da kuma hadisin abi sa'id al-khudri duka ya nuna lokacin da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi bai yi sauri ya furta ya ce ku yi kaza ba kai tsaye sai da ya jira Allah ya yi masa wahayi na me na salatin da za a yi masa sai ce ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan lafazi ne na Imam Bukhari da Muslim hadisin Talha ibn Ubaidillah ya ce nace ya manzon Allah kaifa salatu alayka ya ake maka salati ne qala sai annabi ce qul kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ka gane bambanci? Allahumma barik wa barik ala Muhammad ba Allahumma ba wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barata ala Ibrahim wa Ani Ibrahim innaka Hamidum Majid Ibn Abi Shayba da Abdul Humayd da Abdul Ibn Humayd da Imam Ahmad da Nasa'i suka kawo wannan hadisi. hadisin Abi Humayd As-Sa'idi radiyallahu anhu yace innahum qalu suka ce ya rasulullah kaifa nusalli alayka ya zami maka salati فقال رسول الله صلى Allah عليه وسلم سيما الله عليه الصلاة والسلام قولوا كتي اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرجه بخاري ومسلم وغيرهما wannan hadisai guda uku muka karanta hadisai a wannan babin suna da yawa kamar yadda ambata amma dai idan mutum yana so ya koma cikin littattafan tafsiri masu tsawaitawa imam uh, al-qurtubi a cikin littafin sa jami'ul ahkam al-qur'an ya kawo wasu bangarori na sigogin salatai kamar da al-imam ibnu kathir ya kawo shi ma a cikin tafsirin sa mai girma to wannan kenan akan wato lafazi na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sigarta wannan shine aula babu wata salati ko kuma ce wani salati a duniyar musulunci da musulmai da ya fi wayannan sigogi wanda suka fita a bakinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam idan mutum kuma zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam falala da lada na salati Allah kada ya san iyaka yawansa amma malamai suna ambaton wasu daga ciki idan ka duba wannan littafi da na ambata jala'ul afham bi fadli salati wa salami ala muhammadin khairil bariya ya kawo kusan fawaid na salatin annabi kusan 40 fa'idoji na yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan 40 ga wasu daga ciki na farko idan mutum yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya bi umarnin Allah na ayat take cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sannan na biyu mutum ya dace da Allah cikin yi wa annabi salati Allah yana salati kai ma ka yi salati kenan ka dace da Allah wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati sannan abu na uku mutum ya dace da mala'iku ko a amin idan mutum ya dace da mala'iku ai ba zai tsaya haka wannan ba balle a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan mutum ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda daya Allah zai masa salati goma man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra idan mutum yi masa salati daya Allah zai masa salati goma sannan salati daya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai daukakawa bawa darajoji guda goma Allah zai kankarewa bawa kurakure guda goma sannan kuma a rubuta masa kyawawa guda goma sannan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati zai zama dalili na ansa addu'ar bawa sannan kuma zai zama dalili na samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yawaita mun salati wanda yake mai rabo a cikin cetona shine mai yawaita mun salati sannan kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama dalili na gafarta zunubin bawa salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai zama to wato Allah zai isarwa bawa ga dukkan bukatunsa kamar sahabin da yace duk addu'a na zan zan yi maka salati ya rasulullah annabi yace ai yanzu an isar maka dukkan bukatunka da dukkan damuwarka salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kusanta ne ga shi manzo sallallahu alaihi wa sallam aqrabukum minni manzilan aqrabukum alayya salata mafi kusantan waje a waje a tare da ni ran kiyama wanda yake yawaita min salati inji annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam tankar kai sadaka ne ga mutumin da yake kunci wajen wato lada idan kana masa salati Allah zai biya maka bukatunka duka salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wajabta maka salatin Allah da salatin mala'iku sannan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama zakka ga jikinka samun tsarkakuwa ne sannan kuma Allah zai wa bawa albishir da aljanna tun kafin ya mutu idan yana yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama dalili na tuna abin da mutum ya manta musamman dalibai mutum yana karatu ya ce yana mantuwa ya yi karatu in ya zo exam zai manta to ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama dalili na tuna abin da kake son tunawa a lokacin da ka bukata salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama dalili na shi annabi yayi maka sallama shi yayi maka raddi sannan kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam a majalisi zai zama dalili na tsarkaka mutum kuma mutum zai kubuta daga tabewa a wannan majalisi da ya zauna mun san hadisin da yake magana akan wannan idan mutum ya zauna majalisa ba sai bai yi wa annabi salati ba ya tashi bai ambaci Allah ba zai zama tabewa gare shi kuma zai tashi da wani irin wari salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kore talauci salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa mutum a cire sunan shi daga marawata al-baqil al-baqil alladhi dhikirtu indahu wa lam yusalli alayhi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wato zai zama dalili na mutum ya kubuta daga addu'ar da annabi yayi akan wanda ba sa masa salati salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta aljanna salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai zama dalili wato na cika na magana da mutum zai yi idan mutum zai hudu ba ko zai magana idan ya sa salati annabi sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta cika in hudu ce hudu ta cika sannan kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto mutum zai samu cikakken haske akan sirani salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai sa mutum ya fita daga jafa'i salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai sa ya zamanto wato Allah zai yaba wa bawa ya dinga ambotansa yana masa kirari tsakanin halittun sama da ƙasa ai akai sunan ka fadar Allah ai ba karamin abu bane a ce Allah ya ambace ka ya zaka ji ko a shugabannin duniya aka ce sunan ka ya je fada sai ka ji wani abu ba wani ya ambace ka haba da Allah to in Allah ya ambace ka kuma fa me za ka yi Allah ya ambace ka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam albarka ne zai sauka akan wanda ya salati salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam jin kai ne ga bawa salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai sa dawaman son annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mai salati man ahabba shay'an afqara min dhikrihi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai zama dalili na son annabi ga wanda yake masa salati salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam shiriya ce ga bawa shiriya ce ga zuciyarsa a nan rayuwarsa ta duniya salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai sa kullun ana gittas ana kai sunan shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar da daga dagan mutum akan sirat salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai zama dalili na mun dan saukar da wani haƙƙi dan kankani a cikin haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke kawo nan mu salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana tare da ambaton Allah yana tare da godiya ga Allah don zaka yi salati ba zaka ce na yi salati ga annabi ba zaka ce Allahumma kaga duk salatin ka zaka ambaci sunan Allah sannan kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ita kanta addu'a ce in kana da damuwa ka dinga salatin annabi kadai ma ba sai ka ce Allah ka bani ba ma ya isar maka wannan wasu kenan daga cikin fawaid na salati ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kun ji mun karanta wasu daga cikin sigogin salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu a wannan ne mutum zai ce ban ma salatin annabi ko ban ma son annabi yanzu ka taba jin wani daga cikin su ya zo ne ya karanta maka fa'idodin salatin annabi tsantsa haka mu ba mu ki annabi ba hasha rasulullah au Allah ya kiyaye mu da kin annabi muna son annabi sallallahu alaihi wasallam in ba mu so shi ba ina za mu shiga wanda a dalilinsa muka shiri qur'ani shi ya kawo mana shi sun yi goro mai tare da shi musulunci ya isa gare mu imani da shi shine imani bijirce masa shine kafirci son sa shine son Allah din ya za a ce ba masu annabi amma duk wanda ya mana ƙarya to Allah ya isa duk wanda ya mana ƙarya Allah ya isar mana muna son annabi muna so mu koyi da sunnarsa muna masa salati ba sai mun ga maka yaushe muke yi ba ba sai mun ga maka ga adadin da muke yi ba kuma gashi sigogin salatin da muke yi gaje su mu abin da muke cewa ba a wa annabi salatin da annabin bai shar'anta ba salatin da bai zo a nusus na alkur'ani da sunna ba musamman kuma mafi muni wanda aka gina musu wasu sharuɗa ko su wasu ladaddaki da babu su a cikin alkur'ani da sunna sannan wanda aka sa musu wasu sharuɗa ko hanyar zuwansu muna ture salatai da ba su da asali ta hanyoyi guda uku ko hudu na farko hanyar da suka zo ta ina ka same su idan kai ce kai ne kace ka zauna kai salati sai a duba larabcin da lafazin ya dace da abin da Qur'ani da Sunna suka karantar shikenan amma kace an baka Wa ya baka daga ina yaushe ina shaida wannan shine ba fada ba zagi magana ce ta shari'a muke magana masu hankali suke magana ma masu hankali ɗan uwansu ta ina aka samu idan ka ce wani ne ya zo da shi daga sama sai mu ce ai kofar wahayi an rufe aga wanda aka bashi sai mu ce to ina sahaban annabi duk sahaban nan annabi ya kyale su shekaru nawa sai daga ba su a zo a baiwa wani ina shaida ina dalili kaga hanyar zuwansa muna tuhuma na biyu idan aka gina wasu ladaddaki mun ji ne wanda annabi ya faɗa idan mutum ya salati ɗaya Allah zai masa goma Allah zai ɗauka kai masa daraja goma ya kankare masa zunubi goma annabi zai masa sallama ga sunan dalilai na sunna duk maganganun da muke faɗan nan akwai dalilai babu lokaci ne shi sa muka gutsuro gutsuro gutsuro muka tafi to amma ina ka zo ka ce ga wani salati shine shugaban salatai duka ko a ce ma rayuwar mutane duk ya tafi banza sai rayuwar wanda yayi wannan salatin kuma wannan salati baka tuna annabi bai yi shi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba ali bai yi ba malik bai yi ba shafi bai yi ba ahmad bin hanbal bai yi ba abu hanifa nu'man bai yi ba amma ce rayuwar mutane sun tafi banza banda rayuwar wayanda suka yi wannan salati ko kuma a zo a gina wani adadi na lada akan wannan salati wanda za a kwatanta shi da alkur'ani mai girma ta kowace irin hanya ta kowace irin falsafa ba abin da zai kusa da alkur'ani ba abin da zai kusa da harafin alkur'ani qur'ani qur'ani ne maganan Allah ne wani kuma maganan wani ne to wannan shine abin da muke tuhuma hanyar da ta zo da abin da aka gina na lada akai abu na uku da ake tuhuma akan salatai da muke cewa na shi shine irin wato lafuzza da suke cikin salatan irin kwatantawa da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin salatan kwatance ne na siffar Allah ko a ce Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa afiyatul abdani ko a ce Allah sai na Muhammadu alladhi tunhallu bihi al-uqad wa tanfaraju biha bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunal bihi al-ragha'ib wa yustasqa al-ghamam wannan duk tauhidi ne aiki ne na Allah aka dauka aka bayyana manzo sallallahu alaihi wasallam annabi muka ce bai yi ba ko kuma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai bude abinda aka rufe al-fatihi lima ughliqa mai bude abin da aka rufe me shi ai itlakin annabi mai budewa me annabi ya bude ba abin da annabi ya bude sai da izinin Allah sai da mashi'ar Allah annabi ya bude maka da izinin waye idan da annabi zai iya budewa a karan kansa da ya bude zuciyar babbansa Abu Talib imani ya shiga annabi yayi kokari ya musulunta yana cewa ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka bi inda Allah ka faɗi la ilaha illa Allah kalimar da zan samu dama in cece ka a wajen Allah karshe yace zai mutu akan addinin Abdul Muttalib ya mutu akan shirka har annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwan sai yace la astaghfiranna laka ma lam unha wallahi zan nema maka gafara in ba a hana ni ba sai Allah ya saukar da aya ma kana lin nabiy walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min a cikin salatan nan ana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine kaza yayi kaza yayi kaza annabi a cikin addu'a sa na rashin lafiya me yake yi اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أنت الشافي الله كيني كديما وركروا أما أنا دوك وركروا أبي والنبي wani ma bayan annabi to tunda na annabi ma bamu yadda annabi mai warkarwa bane to aina wani tatsuniya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba darajar da Allah ya bashi abdullahi wa rasulu bawan Allah ne manzon Allah ne zababin Allah fiyayyen halitta Allah bai halitta halitta irin shi ba ya zabe shi yayi shi karshen annabawa karshen manzanni amma shine mafi darajarsa kasa ba za ta tsage ga wani ba sai ta tsage ya fita ba za a buɗe kofar aljanna ba sai an buɗe masa ya shiga ba wanda zai magana filin kiyama ya samu daman ceto sai shi ya yi magana wannan bi Allah ya bashi wannan matsayi ba sai da aka kirkiro salatan bid'a aka yi bane Allah ya bashi Allah ya riga ya bashi wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda shi yasa yace mu yi masa salati bayan kiran sallah mu yi masa addu'a mu nemi masa wasila fa innaha manzilatan la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa matsayi ne guda a gidan kiyama duk annabawa suna tsaye duk al'ummu suna tsaye za a je gun adam ya adam Allah ya fi yau kiyama ta tashi adam ka cece mu adam zai ce ba zan iya ba Allah ya hana ni cikin itaciya a cikin aljanna na ci ku je wajen nuhu za zo mu annabi nuhu alaihi salam ya nuhu ka cece mu annabi nuhu zai ce a'a bai iya ba na roki Allah ya halakar da al'umma gaba daya sun halaka ban san abin da Allah zai ce ba ku je wajen Ibrahim za zo wajen Ibrahim Ibrahim alaihi salam zai ce ba zan iya ba nayi wasu kare dai guda biyu fa qala inni saqim da kuma cewa an tambaye shi game da matarsa yace yar uwata ce kuma maganar san ka duba haka din ne matarka ai ƴar uwarka ce tunda addinin ku daya amma tare da haka yana ganin yayi ƙarya Allah zai tambaye shi ku je wajen Musa za su gun annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam zai ce ba zan iya ba na kashe bakifte na kashe mutum daya mutum daya annabi Allah Musa ya kashe yana tsoron filin kiyama zai ce ba zan iya ba fa wakazahu Musa fa qada alai tare da haka ya nemi gafara kuma Allah ya gafarta masa faghfir li fa ghafara la yana tsoro sai ce kuje gun isa za a taru a zogun annabi isa alaihi salam ya isa kai ne wanda Allah ya halice ka da ruhinsa kai aya cikin ayoyin Allah kamar adam gashi yau Allah ya fishi ya isa ka cece mu annabi isa zai ce a'a yau Allah ya fishi mutane a duniya sun ce ni dan Allah ne sun bauta min ban san abin da Allah zai ce ba kuma Allah ya gaya mana a cikin ayar ma'ida cikin Qur'ani أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من min الله قال سبحانك zai ce idhabu ila muhammad fa innahu nabiyyun qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ku je gun muhammadu annabi ne wanda an gafarta masa zunuban shi da suka wuce da ma wanda zai yi nan gaba za zo gun muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya muhammad kai mana ceto annabi zai tashi yana cewa ana laha ana laha zai zo ya fadi yayi sajada a gaban al'arshi annabi yake cewa zan yi wa Allah yabo a ranar yace yanzu ban san ma wani irin yabo zan yi ba amma a ranar za a cusa masa yayi yabo yayi wa Allah kirarin da ya dace da shi Allah zai ce ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa ya Muhammad daga kanka kai tambaya a baka ka nemi ceton a baka ceton annabi zai ce ina neman ceton al'umma anan zai ce to Allah zai ce ya bada izini a fada ceton. anan ne annabawa za su yi ceto salihai za su yi ceto za a kafa sirati a kafa mizani wannan filin kiyama muke faɗa wanda annabi ya ba mu labari kaga wannan darajojin wa ya bashi mu ne muka bashi ba mu ne muke bashi darajin ba Allah ya riga ya bashi mun yi masa salati ba mu yi masa salati ba Allah ya riga ya bashi to tunda Allah ya riga ya bashi me amfanin salatin da mu yanzu muke yi amfanin salatin da muke yi mu kanmu ibada muke yi da salatin mu kanmu muna samun daukaka da salatin muna samun gafarta zunubi da salatin muna samun rahama da salatin muna samun kusantar annabi da salatin saboda haka gari ya waye rana ta fito mun ji sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya wuce da za a zauna ana wasa da hankalin mutane addini ya zama abin wasa mutum sai zama ya ce kawai ya ce ni wai zuciya ta tariya min wai kuma ya zama addini wai zuciya ta gaya masa Allah ya ce mana innan nafsal la'amaratun bisu haddathani qalbi ar rabbi haka yake cewa wai zuciyarsa ta ya masa wai daga sa kuma ana so a shiru aka irin wannan tabargazan kuna ji irin barnan da yake faruwa a janibin Allah a janibin annabin Allah a janibin sallah za a ce karka yi sallah in kana tare da mu ba sai ka yi sallah ba ba ku ga bidiyon ba ne mutum yana tsaye mai shekaru 70 tamanin a cikin taron mutane in dai kana tare da mu ba sai ka yi sallah ba wani addini ne sai dai ba musulunci ba a musulunci sai ka yi sallah babu ibada da za ta sauka akan mutum har sai ya mutu wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka a ta yaqini ya zo maka shine mutuwa a irin wannan za aka zo aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine cikamakin annabawa akwai wani annabi kun san su wanda aka yake su suna da annabinsu wasu a America suna da annabinsu aka zo ana kwatanta wani halitta da cewa shi ba haife shi ba ko ba ku ji ba an ce shi lam yalid wa lam yulad me ya kawo wannan musibar wasa da addinin Allah yadda da mafarkai ya so ne addini ɗaukaka wani halitta fiye da a sahabban annabi har ya kai kuma gaban annabi aka zo yau ana cewa Allah ɗin kansa ya yi kuskure wannan mutum zai faɗa Allah ake wa wasa a yi shiru kuma a ce mu mu yi shiru sai dai ƙasa ta shiga bakinmu in ran da ƙasa ta shiga bakinmu za ku ji mun yi shiru a lokacin kuma za ku ji wasu muryoyi wanda ba a taba ji ba ɗan uwa ku tashi kai karatu shi ya sa kullum muna magana muna cewa ayi karatu ayi karatu idan ka zama mai sauraro kawai baka karatu kana cikin hatsari idan ka ce kuma sai maganan wane da wane zaka dauka ka shiga hatsari ka saurari kowa ka daura maganar ka mizanin addini mizanin qur'ani da sunna zaka gane waye ne mai faɗin gaskiya wane mai fadin son zuciyarsa wane mai kare ra'ayin wasu mutane wane mai kare alkur'ani da sunna a sa mizani zaka gane kuma ina da shawara duk wanda bai saurari tafsirin bai saurari tafsirin Dr. Muhammad Alhaji Abubakar Bajiya ya samu ya saurari kaset nan na saurare shi sosai ya karanci wannan aya wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun ya tsawaita numfashi akan wannan aya Allah saka masa da alkhairi ina ma da kowa zai saurari wannan ina ma da bayan an saurara ana sawa a tunani a auna da abin da wasu suke faɗa amma kawai a zauna ana zagi addini ba zagi bane addini ba hayaniya ba bane addini dalili ne in kana da dalili me yasa za zaka yi faɗa? Allah ya samu gani, Allah ya dace da muga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu zama su yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma salati na sunna walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum